يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهلقاتها وكل مهلكة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da barka da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini daren da ya dace da ashirin da hudu ga wata ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kirista kuma yau 24 ga watan hudu shekara ta 2022 Allah ya mazo wannan matsalaci na albarka matsalacin custom a nan titin yusufa heroes a cikin wannan gari na gashiwa a jihar yobe a ƙasar mu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul bakara sura ta biyu idan ka faro kirga daga sama a ƙarama ina kuka kwana وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نعم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله ملك سجيت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يا محمد صلى الله عليه وسلم كباوة الأمة كالأباري lokacin da ubangijin kai ce ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a ban kanta muna kan wannan gaba ne sai lokaci ya halinta yanzu kuma za mu dora daga nan sai mu ci gaba Allah ya sa mu dace lafazin khalifa muka ce malamai sun yi maganganu guda uku dalili na farko da ya sa aka ambaci mutum a matsayin kalifa magana ta farko suka ce saboda shi mutum shi ne zai zama kalifan wato aljanu a wannan duniya saboda iblis ya zauna da ta aljanu a nan ƙarshe allah wajen sarki ya kore su kamar yadda abdullahi dan abar ya bayyana mana saboda haka rubutun zai zama da replacement na wa'inka wannan ya tafi aka ambaci shi ga khalifa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da Allah madaukakin sarki ubangijinka ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa a ban ma'ana wanda zai khalifance bayan wa'ancan magana ta biyu suka ce an ambaci ɗan adam da khalifa saboda ta za ta zama tana halifanta sashi bayan sashi to saboda haka sai aka ambace shi da mai sai aka ambace shi da khalifa tun da zai gaba zamanin ka sai a samu wasu kuma su halifanta bayansa shi ma in ya gama ya shi wasu su sai su halifanta bayansa وهو الذي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah da sarki ku shi ne wanda ya sanya ku wato kalifofin ƙasa. wannan ya kalifance wancan wancan ya kalifance wancan ya ce sannan sai ya fifita sashin ku ya daga sashin ku darajar wani ta fita wani ya yi haka ne ya liyabuluwa kun fi ma ma'ata ku don ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku lalle ubangijin ku mai wato saurin hukuba ne sannan shi mai gafara ne kuma mai jin Allah ka gafarta ba na magana ta farko kenan a ta kenan magana ta uku suka ce Allah ya ambace shi da kalifa saboda shi kalifa ne na Allah madaukakin sarki to ya yi zama kalifa Allah Allah ya tsara wannan duniya za ta ci gaba za a rinka samun tsere-tsere da canje-canje da ci gaba da yanki-yanki da gine-gine to wannan shi ne ya sa sai Allah madauki sarki ya sa ɗan adam ta hanyar da ne waɗannan abubuwa da su da zai zama kalifan Allah madaukin sarki wajen zartar da waɗannan ban sani ba ko kun gane su masu wannan magana ta uku dalilin su suka ce shi ne dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki sunayen abubuwa gaba daya sai sanar da adamu domin adamu ne yake da bukatuwa zuwa ga sanin su ba wani ba sai Allah yake وعلم آدم Asma. كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني نعم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله يتي وعلم آدم الأسماء كلها sai Allah ya sanar da Adamu sunayen abubuwa gaba daya sunaye gaba daya sun ma'arar da wani alal mala'ikati sai bijirar da sun zuwa gaba da iko faƙada sai sai an bi ne bi asma'i ha'ula idan kun tursa da ke ku ba da labarin sunayen wayannan abubuwa in dai kun kasance ku wato masu gaskiya ne ba sai an hadaci annabi adam ba saboda da Allah ba da idan sarki ce zai sa kalima mai bayan sun suka ce kalu a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha za ka sa a ciki wanda zai rinka barna a ciki wa yasfiku dima'a ya rinka zubar da jinai ne wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka al'alimu muna tasbihi tare da gode farko muna tsarkake ka قال إني na ولا تعلم لكي لا تعلم sani ba. to a wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya ce sai ya sanar da adam sunayen abubuwa da daya sai bijirar wa mala'iku ya ce to ku ba da labarin sunayen waɗannan abubuwa in dai kun zama da gaske kuke ba sai an halicci wani ba aikin da kuke ya isa me suka ce قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا جزك سبحانك بنك يا تبت ذلك يا الله لا علم لنا عبام العلم إلا ما علمتنا في أدلتك علما تبدو تقول لك علما تبدو innaka antal alimul hakim kai ka kasance matali da kuma mai hikima ne ya Allah قال يا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون a daidai lokacin Allah madaukakin sarki ya ce ya adamu kai annabi adam an bi ohun bi asma'ihim to ka ba labarin sunayensu gaba daya Allah ya gaya wa annabi Adam wannan wannan magana sai annabi Adam ya ci gaba da fara ya ce wannan kaza ne wannan ma kaza ne wancan kaza ne wannan kaza ne ya ci gaba da fara Allah ya ce fala ma an ba a bi asma'ihi lokacin da ya sanar da su sunayen abubuwa gaba daya Kana sai Allah mai yake sarki ce alam aqul lakum ashe ban ce muku ba inni a alamu bai ba ce wa ɗarbe ni na san abin da yake koya a sama kuma na san abin da yake koya a ƙasa wa a'lamu ma na wa kuntum muna kuma ni ne mafi sanin abin da kuke bayyanawa da wanda kuke koyewa an gane wannan malamai suka ce saboda Allah madaukake sarki ya saka adamu da zuriyarsa su zama kalifofinsa a ban ƙasa wajen zartar da wannan abubuwa to duk abin da za ka yi mu'amala da shi ba zai yi kai mu'amala da shi ka ci moriyar wannan abin babu iliminsa wannan shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya sanar da Adamu sunan komai da yake ban kasa amma sai ya sa malaiku ba sani ba wannan sanar da adam sunayen abubuwa da ya yi wannan ne hujjar cewa wato annabi adam allah marwakin sarki da ya ce khalifa to yana nufin khalifar ta wajen zartar da ƙudura ta allah marwakin sarki allah marwakin sarki ya sa guda ce saboda haka annabi adam alaihi salatu wasalam mala'iku sai suka ce to ya la'aikata wajen garin kabana a ciki ya rinka zubar da jini ga mu muna tasbihi da gode masa muna tsarkake sunanka Allah madaukin sarki ce in ya alamu ma da ta alamuna a lokacin ba a halicci dan adam ba balantana adamu ya zo ya yi zuriyar da za su rinka yin ɓarna su rinka zubar da jini amma sai mala'iku suka ce ya za a sa wanda zai rinka zubar da jini ya rinka ɓarna. wannan yana nuna mala'iku sun san gaibu nan ba ku an sami ba to ne yasa suka faɗa ka tun abin bai faru ba na sun faɗi wannan ne saboda aikafin zuwan ɗan adam an yi wata halittar da aka sa a nan duniyar fitarin garin kayan an gane wannan to tun da an yi halittar da ta rinka zubar da jini tana yin fasadi to sai so ga idan an sake wata mata yi wannan da ta yi ta rinka yi wannan ya sa sai suka ce ya Allah zai sa wanda zai rinka yin baza su alhali suna tasbihi da gode wa Allah suna tsarkake ta. an gane wannan abu na biyu wannan yana nuna mana sifar mala'iku da irin bautar da suke yi ba su da aiki da suke banda bauta wa Allah madaukake shi yasa suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka su aikin mala'iku kawai bauta wa Allah ne mala'iku ba sa yin sabo shi yasa ma suke cewa ya za a hadace mutumin da zai sabo kun gane wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم لا يقول لا يعصون الله ما أمرهم باسا سابا ألا متقر يا أمر جيسو ويفعلون ما يؤمر ما يؤمر سنة أيكة أبين ذلك باسو أمرنين an fahimci wannan wannan sifa ce daga cikin sifofin mala'ikun Allah sannan wannan ayar ta nuna mana lalle su mala'ikun akwai su dan sai da aka tabbatar da akwai su aka samu sifofin su wannan baya nuna kasancewar baka ganin su baka jin su baka jin kanshin su baka jin dandanan su baka taba su da babu su akwai su ina fata an gane wannan kamar yadda ya zama baka ganin ranka baka jin kanshin sa baka jin motsin sa ba ka jin ɗanɗanonsa kuma ba ka taɓa shi a makayin da kada da shi kamar yadda ba ka ganin hankalinka ba ka jin ƙanshin hankalinka ba ka jin ɗanɗanon hankalinka ba ka jin motsin hankalinka kuma ba ka taɓa taɓa hankalinka ba amma kayi da kada da hankali to su ma mala'iku akwai su an gane wannan Allah ka gafarta mana na'am Allah madaukakin sarki sai ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna ni ni ne mafi sani akan abin da ba ku sani na san abin da ku ba ku san shi ba kafin mu je kan wannan malamai suka ce halittar Allah madaukakin sarki idan ka kalle ta babu wanda yake da sarki waɗanda suke da tsarki kamar mala'iku ta fuskar su ba su ma taɓa saba wa Allah ba ba su saba shi kaga suna da tsarki sosai to amma a lokacin da aka ce za a halicci dan adam sun yi yunkurin cewa kar a halicce shi haka ne kuma aka wani sun ɗaukar wa ɗan adam ko ba take na me kar a yi ɗan adam ne wannan yake nuna cewa ɗan adam kai baka da matoyi sai Allah madaukaki sarki kuma wannan yake nuna cewa Allah madaukakin sarki shi ya kamata ka kama gam gam kun gane wannan mala'iku kansu da an bi shawarar su za a yi ta ba za a yi ka to ta kuma wani shi yasa kowa ka gani yana kawo ma hari ne yana kokari ya dukar maka uba take ne wa yake ka kariya Allah ba lokaci ta shi yasa duk lokacin da alakar ka ta danyi rauni da Allah sai Allah ya bada kofa cikin masu kawo ma hari sai wani hari ya dan iso jikinka ko za ka dauki izina ka gyara idan ka gyara kuma sai ya toshe kofar sai ya zama duk yadda suke kawo hannun ba za su yi nasara ba sani ba kun gane dabbobi da kwari da tsirrai kowa yana ƙoƙarin kawo hari ne Allah ɗauki sarki shi ya ba ka kariya dalilin wannan ne sai ya tsara ta a kansu wasu daga cikin dabbobi aka ce ka yanka ka gyara ka dafa ka shafe su wasu daga ciki wayanda ba a ce ka yanka ba ka ci sai aka ce ka rinka hawan su kana lura musu kaya wasu kuma wayanda ba a ma ce ka ci ko ka hau ba sai aka nisanta su daga akan cikin dokar jeji an gane wannan su kan su mala'iku idan ka kalli alaƙa su da dan adam Su za ga Allah maɗaukin sarki ya fifita ɗan adam a kansu haka ne ko ba haka bane akwai hafaza na mala'iku da Allah maɗaukin sarki ya saka wanda suke gadin ka gaba da baya mala'iku ne Allah ya sa ba wasu halitta ne. akwai da Allah ya saka su riƙe maka rubutu in ka yi aiki su ma waye mala'iku ne idan ka mutu wanda za su zo ɗauka nan ka su waye mala'iku ne idan ka je kabari wani za su su ma tambaya su waye mala'iku ne idan ka tafi filin alkiyama za a raba maka takardu su za su raba takardu mala'iku ne idan an gama hisabi wayanda za su tafi aljanna yan rakiyar su mala'iku ne wayanda za su tafi wutawa wayanda za a sa su raka su mala'iku ne idan ka je aljannar mala'iku ne za a sa su rinka shiga ta kowace kofa suna zo suna kama ku suna gaishe ka gidan ka tafi wuta ma aka yi rashin sa'a yan hidimar wutar ba da mala'iku ne kina lafi da adam ko bi gidan da adam ha wala kada ka ramna bani adam ba wala qad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله بدل ذكرك ولقد كرمنا بني آدم حقيقة منكرنا كرم آدم وحملناهم في البر والبحر كما دان آدم من دغا شي أتلو من دغا شي أروا ورزقناهم من الطيبات من أرض تاشد دادا دان أبنتي إن جاء الله ولو كنت وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا mun fifita dan adam akan da yawan halittar mu wannan yake nuna dan adam bai da gata cewa sai Allah ba wanda ya kamata ka kama gamgam cewa sai Allah mai rubuce sarki ka saki kowa ka kama Allah mai rubuce sarki kowa da ka sani inda za a bi ta tashi to da baka ku fahimci wannan haka lamarin yake ko a cikin mutane babu wanda yake kaunar ka banda Allah kun gane karatun nan eh ba mai kaunar ka sai Allah kun yarda eh mamar ka tana kaunar ka ko ba ta kaunar ka baban ka yana kaunar ka ko ta kaunar ka matarka midinki ɗanka abokinka da kuma ya ce ba mai tsoron ka sai Allah wata kunya ba a wajen malaman akida suna nan kan bakar suka ce ba mai kaunar ka sai Allah to wannan kauna da take tsakanin mutane ba suka ce ba gaskiya bane tana da matsaloli guda uku matsaloli guda nawa matsaloli guda uku matsala ta farko duk wanda ya gani cikin wahala yana shan wahala to soyayya ta jami shi ba ta ne kogon gani idan ka kalli wasu yan je yarinya ka ce ina son ta daga lokacin aiki ya same ka za ka fara zuba wani adashen da baka sanar za a kwashe adashen ba haka ne kuma ba haka bane yala da ya ja maka shi yasa za ga rufi a kofar gida yana zaune a kan dakali tun yana ɗan yaro matashi da ƙarfin yadda kake ganin sa yake ya dawo yana tafiya yana ɗan jemewa yana ƙara bushewa yana ƙara ƙanjarewa har ya tsufa idan ka gan shi ya zona ya yi takobi ka ce baba lafiya ya ce ina lafiya yaro to me ya faru ya ce yanzu mudun masara a lokacin da yake wajen maganar yana gaya maka matsalar masara da matsalar shinkafa duk wannan abin da yake ga tashin hankali ya same shi kuma ga ko gwaza ko gida kuma yana zagar ya bar gare dala mai rike shi soyayya idan ta take ta gurza kai shi haka zai ko ba haka bane ko ziyara da ga mutum ya tashi daga gari ya niki gari ya ce ba zai kai ba wani ziyara ba abin da ya sa shi sha wannan mu'alar sun soyayya da bai son sa ba zai yi ba ban san da ko kun gane karatu da shi yasa duk wata soyayya da take tsakanin mutanen nan to daga cikin matsalolin ta uku akwai soyayya akwai wahala duk wanda ya gane shan bagar wahala soyayya da dame shi abu na biyu suka ce ita soyayya da take tsakanin mutane to tana tauye wa mutum haƙƙi duk wani yancinka to tana hana ka same shi illar soyayya ke da ya za ka yi gada wannan misali yanzu da zai yiwu a ce akwai wani mutumi ka cuce shi to amma kana jin tsoro zai ɗauki mataki a kanka ila zai turo jami'an tsaro su yi awon gaba da kai kai kuma ba ka so ya ɗauki wadda matakin kana so a barka ka ci gaba kwanciyar hankali ka, bayan ka cuce shi ya zama ka ci bulus to idan kana so wannan burin naka ya cika za ka yi amfani da masoyansa haka ne ko ba haka bari ko za ka yi amfani da makiyanta za ka tambaya da ala garin nan dawa dawa ruwan gawa ne yana ganin mutunci sai yana ganin kimasu. a ce eh akwai alajiwa ne wurin kaza akwai alajiwa ne a kaza akwai alajiwa ne sai ka je ka sabe shi ka ce wala ya kunji kunji kunji dan Allah ya so a roƙa shi da an kira shi a waya ka ce bai ke tsakaninka da wani sai ka ji a cikin ya san an samu matsala duk da to muna roƙa mashi alfarma wannan maganar abarta sai ce to ya zai yanzu an tore mai shaki ko ba tore mai shaki ba da Allah bari tambaye da makiyarsa aka yi abali ko da masoyarsa yanzu da wancan lokacin da ya tashi wajen makiyansa ya je za a samu nasara ba za a samu nasara ba zai fi kamar an mai wata allurar sojan dole sai ya kwato ake ko ga kenan yanzu abin da tauye mishi wannan haƙƙin soyayya ce ba sani ba kun gane matsalar da soyayya take da shi na uku sai suka ce asalin ga makariya ne asalin ga menene karya ne eh soyayyar ku da kan karya ne karya take mata karya take mata soyayyar ka da matarka ƙarya ne ƙarya take maka ƙarya take maka soyayyar ka da iyayenka ƙarya ne ƙarya kake musu ƙarya suke maka soyayyar ka da mai gidanka ƙarya ne kana bar ƙarya yana ma ƙarya me yasa aka ce ƙarya ne eh shi dan adam wayon tsiya ne da shi duk sanda ka ji shi yana son abu to akwai wani abu da yake bukata haka da kuma haka wani yanzu ka, duk yadda take ce ma I love you din ka da Allah akwai abin da take bukata a wajen ko haka kawai ne sadaka fi sabilillah eh akwai abin da take bukata ko babu idan ta rasa wannan abu tsakanin ka da Allah wannan ayo za ta ci gaba da ilimi wannan ke nuna ke ƙarya take yi ba kai take so ba wannan abu da take bukata shine take cewa ayo bi ba kai da kake ce mata ina son ki eh tsakanin ka da Allah haka kawai dai kawai ka ce mata kana son ta ne dan ka faranta mata ne samu lada ko kuma dai akwai wani abu da kake so yasa kake cewa kana son ta ba ku asa ba idan akwai abin da kake so tsakaninka da Allah ya karasa wannan abun za ka ce kana son ta a shi kawai tsariya kake wata kun gane karatu na ɗa da yake son iyaye shi da Allah haka kawai yake son su ko akwai wani dalili ba ku an sa ba me dalilin ba shi ne dalilin ba Indan sun haife shi ne ai da yau mutane ya yi isa da ba ruwansu da iyaye amma akwai kowace hikima da Allah ya sai ya ɗauki wani ki sai ya basu. ya damƙa shi a hannunsu in sun buɗe mishi arzikinsa shi ke na hankali shi kwanci hali an bari an sai gida da rayuwa idan suka kulle ko ya shiga ruku shi sa za ka ga yana ta su ya san wancan ya kawo sai fa ma yake da fito da da shi da su da za ka kare shi anya ka ci kai wani wallahi Allah ta kama da kai yadda kake ta hidima da iyayen nan naka za ka je ka a kai ne kamar addu'a Allah ya raba mu da su lafiya haka ne ko ba ka wani eh kenan soyayya da yake musu akwai wani dalili ko babu akwai dalili ya san cewa in har sun mar addu'ar Allah ya sa albarka da su wannan shi da dalilin soyayya da ya san ba komai zero ne kawai ne su iyaye da suke son ɗan su ma har kawai ko akwai dalili akwai dalili suna so akalla idan sun girma duniya ta ɗanyi fakin su su gefe to sai zama akwai replacement ɗinsu a cikin harkokin duniya da haka za a ɗan jajjagula tare da shi kuma zai kawo musu haka ne ko ba haka bane eh sanan idan sun mutu zai rika bin su da addu'a haka ne ko ba haka bane da ba za su samu abu ba za su shi eh? idan baka gane wanda misali na ba idan an tashi daga tafsirin nan idan ka je kai mutu ka je gida kai mutu a ƙarya kai mai kai mutu a ƙarya ka yi shure-shure da kafa ka ɗan yi bilinki bilinki da iluwa sai a ce ka mutu idan aka fara sanar da ka mutu za ka ga duk wani ɗan uwa da kake da shi da wata ‘yar uwa da kake da ita a waccan anguwar da waccan anguwar suna ta gangarwa a guje suna zuwa saboda an ce ka mutu haka ne ko kowace ta shawo kwana za ka ta ɗora hannunta a kai ta fara lura ihu haka ne ko ba haka bane suka saurara ka yi a cikin ihu mai take cewa za ka yi tuna cewa in ta shiga uku ta lalace shi ke nan wallahi dama kai ta rage mata kujerun ɗakin tawa ba da kai ta canja mata to yanzu ka mutu yanzu ina za ta Ka ga ashe idan ka fahimci wannan kukan ita ba da matsala da ta mutu za a saka su kabari a narke ka wani zuba da mota ba ita damuwarta ne an stokin income ɗinta wanda ne babban matsalar kun gane karatu shi ya sa karka rufi da kowa kowa da ka sani yana kokarin sawo ba uba take ne yana kokarin doka ba uba take ne wa yake kaunar ka Allah ba ka fice sarki ka ba shi kan gaba da an fahimci wadda shi sa mala'iku kansu cewa suka yi don me za a halitta tun da barna za ka rinka yi a da kasa sai Allah saboda son da yake ba sai ce inni a'lamu wa la ta'lamu misali ni ni na san abin da ku ba ku sani ai wannan shi ya kamata ka kawo shi yasa idan kana neman shugaban da ke kai to shine mutumin da shi bai gane ya kama Allah ya fifita shi saboda kowa wannan shi ne shugaban majalisar da ke na kasa saboda ya ajiye masoyinsa ya kama mai ya kama rikiyinsa to ba wanda ya kamata an kashi mahaukaci ko ba haka wani Allah ka gafarta ba lafazin inni a'lamu ma la ta'lamuna malamai sun yi rubuce rubuce mai yawa a kai ni na san abin da ba ku sani ba wasu suka ce abin da Allah yake rubi da wannan ai na hukunta ita wannan kasar ba haka za ta zauna ba za ta ci gaba in ban halice su ku za ku zo ku yi abubuwan da na tsara inni alamu ma ta'ala ta'lamu wasu suka ce inni alamu ma ta'ala ta'lamu akwai annabawa da manzanni da zan turo za su zo ne cikin wannan zuriyar idan misali ban halici mutum din ba to naba wanda zan tura su zo su karanta da duniya ba za su zo ba saboda haka ibi alamu ma da ta alamu Wani suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta law kuntum tazmibuna fatastaghfiruna allaha fayaghfir lakum ba dan kun kasance kuna yin zunubai ba sai ku rinka neman gafarar Allah sai Allah ya gafarta muku la zahaba Allahu bikum da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ku wa ya ati bi akari ne yazo da wasu na daban fa yuzlibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahu wa'anda za su rinka yin zunubi zunubai su rinka neman gafarar Allah Allah ya rinka gafarta musu kenan shi a ta'idar Allah madaukakin sarki zunubi da kake yi sai zunubi ya tada maka hankali in ka da girman Allah kai istighfari to yana tsara maka matsayi a wajen Allah to waɗanda za samu kansu cikin irin wannan condition din su ne mutane idan ban halice su ba to yaya ku da bakwa sama mutiya za a samu wannan fa'ida inni a'lamu ma la ta'lamu wasu suka ce ga wutar jahannama na halice ta sannan na ce na mata alƙawarin cewa sai na cika ta da mutane da aljanu idan ba halicce su ba to da me zan cika ta da ku inni a'lamu ma la ta'lamuna malamai sun yi maganganu da yawa kowanne kuma hakan hakan an gane wannan Allah madaukakin sarki sai ya ce wa mala'iku ne ku shiru ni na san abin da ba ku san shi ba dan haka sai ya halittuwa. wa annabi adam alaihi salatu salam da Allah zai halitta annabi adam da hannunsa ya halitta annabi adam hannunsa mai daraja an fahimta Allah dauki sarki sai ya damki ƙasa da Allah ya damki ƙasa sai ya halitta annabi adam da ita banda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin haka sai zama 'ya'yan adamu sun kasance yanda ƙasa take wata ƙasar fara-fara ce to wani ɗan adam ɗin fari-fari ne wata ƙasar jaje-jaje ce wani ɗan adam ɗin jaje-jaje ne wata ƙasar shokoru-shokoru ce to wani ɗan adam ɗin zaka gan shi wani wankan karfasa ne wata ƙasar za ka same ta baƙa ce kamar kalari kalari to wani ɗan adam ɗin zaka gan shi baƙi ne kamar kalari kalari wata ƙasar tana da tauri-tauri wani ɗan adam cikin nashi tauri-tauri ke da shi wata ƙasar laushi-laushi take da shi wani ɗan adam cikin nashi laushi-laushi yake da shi wata ƙasar tsatsagewa take wani ɗan adam jikin shi tsatsagewa yake sai 'ya'yan adam suka zama yadda kasan ƙasa saboda babu ta inda Allah madaukakin sarki bai ba daga cikin ƙasar ba a wannan danka da yi a fahimci wannan Allah madaukakin sarki sai ya halitta adam daga ne daga wannan ƙasar wannan turbayar to sai aka sa mata ruwa aka kwaba ta da haka sai aka halitti ne annabi adam alaihi salatu salam da aka halitti annabi adam da wannan ƙasa a bisa ka'idar Allah madaukakin sarki duk abin da ga Allah yi nan to abubuwa biyu yake hadawa sai ya kulla musu aure bisa ga ka'idar wa min kulli shay'in وخلقنا زوجين كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون ومن كل شيء لقوة الأبو خلقنا زوجين مم هل تشري ببيوات هذا لعلكم tazakkaru ta yi ku dauki wa'azi ku yi tunani subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci mata da miji gaba daya mimma tumbitul arda daga abin da yake hure ƙasa ya tsiro wa min anfusihim sannan kuma haka daga cikin su karan kansu mata da miji muka yi wa min ma la ya'lamuna da ma abin da basu sani ba haka muka yi komai mata da miji mata da miji inda Allah madaukaki shi yasa idan kuka kalla Allah madaukin sarki da ya yi sama sai ne kasa ga sama ga ƙasa ga gaba baya gabar yamma dama hagu ciki waje akwai haske haka Allah ga damar an gane wannan to yanda Allah madauki sarki yayi wannan idan ka ga abu yana tafiya yana yaduwa a duniya to mata da miji ne su ne suke haduwa su yi barbara sai su dinka yi wa yaya wannan dare da kake gani da wuni mata da miji ne su ne suke haduwa su yi barbara sai su ne sai su haifi ranar litini sai su ƙara yin barbara su haɗu sai su haifi talata sai su ƙara zuwa sai su haifi laraba da haka sai a samu sati sai a samu wata sai a samu shekara sai a samu shekaru mun gane wannan to a da wannan ka'idar da Allah madauki sarki zai halicci annabi Adamu ba sai aka samu wasu abubuwa guda biyu su aka kulla musu aure su suka da mutuwa alarma إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين نعم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين في الله مرة يتنسى إذ قال ربك lokacin da ubangijin ka ya ce lil mala'ikati wa mala'iku inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci wani mutumi daga tabo fa idza sawaituhu idan na daidaita wannan mutumin na halice shi gashi na an kwaba tabo na suranta shi gashi ya daidaitu sai ya ce wa nafaktu fihi min ruhi sannan na busa mishi ruhi na fa busa sajidina ko kuma kuma sujada kina abubuwan da suka yi dan adam abubuwa guda biyu atsinu da arrihu kun fahimci wannan atsinu da arrihu ga taɓo ga kuma mai rai za ka fahimci karatu idan ka kalli yadda auratayyar ka take shi mutum idan zai yi aure akan je wani gida ne sai a samo wata yarinya sai a zo a kawo wannan gidan sai a haɗa su sai a ɗaura musu aure haka ne ko ba haka bane to gangar jikin mutum da ruhinsa su ma gidaje aka samu su mabambanta ita gangar jikin mutum daga ƙasa take da aka ɗin ƙasa aka kwaba sai aka halarci gangar jikin mutum sannan sai aka sa ruhi a jikin gangar shi kuma ruhi daga sama yake ka kowane gidansu daba an fahimci wannan shi yasa daga ƙarshe idan aka raba su a wannan duniyar saboda ita wannan duniyar rayuwa ce temporary saboda haka za a raba su in ya zo daga ƙarshe aka sake haɗa su to shi ruhin idan aka cire shi daga zangar jikin da haka ga sama ake yi da shi da yake nuna haka hadisin ummu salima ummu salima Allah ya kara mata yarda tace lokacin da mijinta Abu Salima Allah ya karbi rayuwarsa sai suka aika ahdiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo ya ga gawarsa sai ga idon saboda yana kallon sama sai annabi ya ce inna ruha idza qurdida tabahu al-basar shi rai idan aka cire shi tabi ahul basar kallo yana bin ran ne an gane ko shi yasa ko anan gashuwa idan mutum ya mutu za ga idon saboda yana kallon sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafe idon sai idon ya rufe kenan wannan yana nuna cewa rai sama yake ko ba sama yake ba eh idan an cire shi da ake yi da shi sama ake yi da shi an fahimta sai a mai da shi gidansu to ita gangar jiki idan an cire ran ina ake da ita Allah ya ce min haka rakanako منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله يتي منها خلقناكم دقتكم تا مكالتكم وفيها نعيدكم cikinta za mu mayar da ku wa min ha nukurujukum taratan ukura kuma daga ita za mu fitar da ku a karo na daban an gane wannan da kyau Allah ka gafarta ma shi ya sa malamai suka ce auren da aka ɗaura tsakanin gangar jiki da ruhi gangar jikin mutum ba zai yi ta yi kiba ta yi bulbul ta yi mulmul ta yi shanin ba sai idan ana kawo mata wani abinci da ake samu daga gidansu an gane wannan daga ina daga gidansu ma'ana abincin da ake samu daga ƙasa shi ne za ta rinka shi sai daga tana ne tana girma ba wata gangar jikin da za ta rinka yin ƙiba tana shine sai ta ci matara, ta ci shinkafa ta ci wake ta ci doya ta ci ta ci ta ci haka ne ko ba haka bane to sai suka ce shi ba ruhi idan ana so ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa ya yi kulkuli ya yi mulmuli ya sha ne shi ma sai ya rinka cin abincin da aka kawo da su kun gane karatu sai ya rinka cin ne abincin gidansu ina da gidansu sama to sai ya rinka cin abincin da aka kawo da gidansu wani abincin da ake kawo da gidansu yawwa shi ne wahayi na ana Allah duk ruhin da bai ci wahayin Allah ba to babu yadda za a yi hankalin zai kwanta za ka kalle shi a firgici a yamuɗe a tsoraci a rikici idan ya zama wahayin Allah yake ci ko yaushe sai ka same shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ban sani ba kun gane shi ya ta Allah maɗauki sarki ce Allah zina amalu. Allah yake Allah zina amalu, wa’inda suka yi kimani, wata ɗama inu ƙunubu mun da zikirin layi, zukatansu suna samun da ne da zikirin Allah. an gane ku su rinka karanta alkur'ani suna tadabburin ayoyin alkur'ani sun yi imani da alkur'ani suna aiki da alkur'ani sai Allah ya ce ku saurara ku su bi zikirin lahi ta kuma inda da dama da zikirin Allah ne zukata da nutsuwa in ba su same shi ba za su nutsuwa kun gane shi yasa duk yadda za ka ɗauke wuta ba zai saka nasu ba ko ba ka bari ka san wani abin da yake kai shi shaye-shaye wajen ya samu nutsuwa ne ya dauke wutar ba zai samu nutsuwa ko yana samu shi yasa in ka ɗauka kuɗi na su samu nutsuwa masu kuɗi nawa ne ba su da nutsuwa ba ta tajin kuɗi amma ga su a tarbice idan ka ɗauka kujerar mulki kake sa a samu nutsuwa masu mulki nawa ne sai a musu allurar dubarci idan kana nufin sai da mata ne za a samu da zuwa mutum nawa ne da matarsa amma bai so majalisa ta tashi domin idan majalisa ta tashi idan zai zai gidansa zuciyarsa tana ta kan uku Akwai a duk abin da kake tsammanin da shi ake samu da tsawa ba haka da kai yake ba da me ake samu da tsawa shine da madarar wahayin Allah bar wuce sarki kun gano na karatu to ku saurara ku shi wannan auren da aka daura tsakanin ruhi da gangar jiki ko ɗaya namiji ne ɗaya ne mace ba mata da miji kenan ko wane ne namiji waye mace a cikin zargikin ce namiji ko ruhi ne namiji gangar jikin ita ce mata ruhi shi ne mai shi ne namiji ko kenan da ruhi da gangar jiki waye ba ruhi wannan yake nuna ruhin ya fi muhimmanci sama da gangar jikin ha kenan an fi bukatar ka gyara ruhinka saboda yadda ake bukatar ka gyara gangar jiki kun gane wannan shi yasa ita kanta shari'a da Allah ya kawo addinin gaba daya shi ma mata da miji akwai aqidatu akwai shari'atu ita aqidatu aikin ruhi ne ita shari'atu aikin gangan jiki ne to an fi buƙatar aqidatu akan shari'atu idan aqidar ka ta yi kyau ta gyaru to duk kurakuran da aka samu a cikin shari'a Allah ba da sarki zai yafe maka amma duk yadda shari'a ta yi kyau idan aqidar ta samu tasgaro wuta za ka tafi kuma za ka dawwama a wuta Allah ka tsare kun gane karatun kun fahimci karatun da kyau aqida tauhidi wajibi ne sai kana da shi ake sauraron sallar ka sai kana da shi ne azumin ka za a karba sai kana da shi za a yi aikin hajji ya samu shiga sai kana da tauhidi ne zaka yi zakka Allah ya saurare ka sai kana da tauhidi ne zaka sada zumunta Allah ya kalle ta sai kana da tauhidi ne zaka yi kowane kalar ibada Allah ya saurara amma idan ya zama baka da tauhidi akwai shirka cikin ka to duk ibadar da Allah zai da fada mun gane wannan ana rama wata aya zaka ba mu arama ko ne bacci kike idan wa yi da ayoyi a suna nan da yawa a cikin alkurani sun ma fi yawa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha نعم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما innahu man yushrik billahi innahu man يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نعم وما للظالمين من أنصار الله يأتي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بايا غفر الشرك به wa gafi ma nuna zalika wajen sha, amma yana gafara da duk abin da ba shirka bai yi rada ba amma ban da shirka shi yasa duk ci cikar ta daga zaka da shirka duk yadda za a yi inda ka san kana shirka za ka kai ta kar ka karka yadda wallahi mun gane innahu man yushrik billahi yadda lamarin yake duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki Allah ya ce fa kada harama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna wa ma Allahu nar kuma kuma ta wuce wa ma lil zalimin min ansar wa'annan azzalimai masu shirka ba wanda zai taimake su Allah ka tsare su shirkan nan ba wai da wali ba ko da annabi kai ko annabi ka kama ka rike kuma bayan Allah kana roƙon shi kana tunanin zai tsina na nama wata biya to an haramta baka aljanna kuma wuta da kuma fi tana kuma wani malami ko wani wali ko wani shehi kun gani? bari tambayi ga misali mai sauki da Allah me laifin kiristoci annabi isa ba nabin Allah ba eh ba manzon Allah ne? ba ɗaya ne daga cikin ulul azumi na Allah ba sannan shi ruhun Allah ne shi kalmar Allah ne shi ayar Allah ne haka ne amma suka kama shi suka rufe shi in ka taɓa fasu da ce ne so mai ceto ba haka ba amma da ni da kai muka taru muka yi ittifaki muka ce kafirai da sun yi kafirci da suka yaka eh to kai kuma sai ka jawo wani wanda bai ma kai farcin annabi isa ba kuma kai kace ba ka ce maka kafiri kwakwalwar ka ba ta taɓa kuwa annabi isa ba ka yadda cewa wanda suka rike shi su zama kafiri amma kai kuma ka ko wanda bai kai farcin shi ba kuma kana ce maka kafiri da wani yare kake magana ba ba karewa kun fahimci karatu da kyau Allah ka gafarta wa to kar ka yadda ka je na yana da shirka ita ce shawarar da nake baka hadithul qudusi Allah mu madaukakin sarki yake cewa ya ibnu adam innaka law ataitani bi qurabil ardi kadaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا la'atai tuka bi ƙurabi a mafira ya kai nan adam da dai za ka zo mini da kula kurakurai laifuka cikon ƙasa amma duk cikinsu sai a duba gaba ɗaya babu shinta Allah ya ce la'atai ka bi ƙurabi a mafira wallahi da zo maka da cikon ta da gaba shi yasa shirka ba tsarin barayi kar ka yadda ana cewa ka da shirka kana faɗa da wanda yake cewa da shirka duk duniya baka da masoyi sama da mutumin da yake magana da shi ka Allah Allah ka gabata to shi tauhidi gyara tauhidi da aqida aiki ne na dai aiki ne na ruhi aikin zuciya an fahimta ya ta muhimmanci sama da aikin da gabai lafiya duk aikin da gabai lafiya in zuciyar ba ta gyaru ba aikin banza ne shi yasa bai ahanari ba farkon littafin da zai da shi faɗa ma wannan ka'idar in ba ka fahimci da wasu wurare da kyau da su ka sake komawa da kalmar yace wani ma yajibu alal mukallafi tasfihu imanihi thumma ma'rifatu ma yujibu bihi farada ainihi ka ahkami salati wa taharati wa siyar farkon abin da yake wajaba akan mukallafi shine ya inganta imani. ya tabbatar ya kaɗe ta Allah da bauta baya wa Allah shirka wannan shi ne farko yake kafin ya je ya koyi ya zai gyara farillan ainihinsa da shi to lalle ya da imanin wannan ne farko kamar ka tambaya wacce da farilla yake nufi sai ce ka aka mai salati kamar hukuncin hukuncen sallah wata hayati da tsarki wasu ya mai kai kuma ka zauna kana ta karantar da mutane sallah amma ba ruwanka da karanta da ne tauhidi kuka yi karatun nan Allah ya gafata malam bari ta bayyana hadisi ne na Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniyar islamu ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa guda nawa biyar wanne ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine number 1 na biyu iqami salat na uku ita'i zakat na hudu sauki ramadan na biyar hajji baitullah wa'annan su ne biyar da aka ji da musulunci a haka ne kuma haka bai amma wani ne number 1 shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko sannan za ga ita reshe wata ke da shi bayan shahadatu Allah ilaha illallah sai mai yawa wa annabi Muhammad rasulullah shi yasa ake ce mata sufa fida idan a an ce wata rumfa ce ke tsaye waccan gafar a waccan kusurwar wannan a waccan kusurwar wannan a can waccan a can ita gafar take ce mu fahimci wannan to Allah ya gafarta mala me yasa muka ganka kana karantar da farillan sallah sunonin sallah mustahabban sallah kana karantarwa kai na alwala ma kafin a jikan sallah duk kana karantarwa kana karantar da abubuwan da suke bata sallah duk wa'annan ka ga wuta Allah ya gafarta malam zakka ana ta karatu kana koya wa mutane ita ma duk ka faɗi nata azumi shi ma ka faɗi nashi hajji duk ka faɗi nashi to ya Allah ya ta malam ina fara lalla da illallah ko ita ba ta da su ina wayanda suke bata la ilaha illallah ina sharudan la ilaha illallah ko duk wayancan hudun da ba su kai wannan ba kuma suka zo daga bayan ta anyar da suna da amma ita ba ta da su anya Allah ya gafarta malam ya aka yi ba ta da su ne idan ba ta da su a gaya mana to me ya cinye su in kuma tana da su Allah ya gafarta malam to me yasa baka karanta da su kowa cikin ku in ya zai tambaye malamin shi wannan tambaya kun gane karatu ba sa ka za a yi kai ta huci kana bata da abin za a yi ba a zuba ka kai ta faɗa a banza a zuwa za ka yi kace Allah ya gafarta malam ya kaza ya kaza idan ka je kace asar makalla dan Allah ni ba ban gane to wani ita la ilaha illallah ita ba da ku ita kawai take salim alim sai dai kawai ta la ilaha illallah kawai mun yadda cewa sallah ba ta kai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan mun yadda da kai ha mun yadda cewa zakka ba ta kai ba mun yadda hajji ba ta kai wannan ba mun yadda azumi bai kai la ilaha illallah duk mun gamsu da wannan haka ne kuma aka wani to me yasa su kanana da wasu kai ba suke da wayannan ita babbar ba ta da su dan Allah Allah ga mata mallan ce sai ta mata kun gane karatu to gangar jikin an fi buƙatar a gyara cikinta sama da me sama da ita gangar jikin ruhin ake bukatar gyara to amma idan aka tambaye ka ina ruhi yake a jikinka me an ka ba ka sani ba to za ka gyara shi wa yas'alunaka 'anil ruhi wa yas'alunaka 'anil ruh قل الروح من أمر ربي وما suna tambayar ka dangane da rai ka ce rai al'amarin ubangiji ne kawai al'amarin ne kawai da ubangiji ne ba wanda su yi ne sai Allah ya ce wa uji tumi da ilimi illa tsariya ba mu ba komai na ilimi ba sai dan ba ba komai ba sai ne sai dan kaɗan yanzu ka ga baka inda wuri ke a jikin ba ga ka tare da shi to a madadin wannan sai aka maka wani abu wanda zai zama yana wakiltar wuri me wannan shi ne zuciya kamar yadda yanzu idan ka je ka kalli mota ga bodi ga inji su ne mota kuma zuwa to amma akwai abin da shi yake rike wutar shi yake ba wa inji wuta haka ne ko ba haka bane me ne eh koye ko fito su ne masu cire wutar kuma su bane idan an rasa shi inji zai samu wutar to shi ne kwatankwacin zuciya kun gane? yanzu tambaya da za a baka motoci guda biyu ga wata mota akwala akwala haka kamar wata amalanke amalanke amma fa inji ne a jikinta kana yin ki kawai zaka daba kuma daga nan har lagos ba matsala ga wata mota idan ka kalle ta yadda ka san sabuwa haka take amma fa sai an hada da turi sai aka ce ta zabi da lalace zaka dauka wacce bai kama da amalanke wacce ba matsala har lebur? ko kuma wannan mai kama da sabuwa ta hada da turi? mai kama da abalake me yasa tana da ruhi an gane wannan kayan da kana son gindi ba kullum da zuwa haka ne to haka mutum yake a wajen Allah annabi ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah ba ruwan shi da ne ba bari ne kai ban ne dogo ne gajere ne mai kauri da sirri ne ka yi Allah kuma shi zuciyar kai ke ba fahimci da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara inna bil jasadi mudugata lalle a cikin jiki a wata tsoka idan idan har ta gyaru gangar jikin duka ta gyaru wa idan da fasada da kullu idan gangar jikin ta ɓaci idan wannan tsokar ta ɓaci duk gangar jikin gaba ɗaya ta ɓaci to yace ala ku saurara ku ji wa iya ita ce zuciya kun gane wannan shi yasa ka gyara zuciyar ka ka inganta zuciyar ka sannan ka zo sallah ka gyara zuciyar ka sannan ka yi azumi ki gyara zuciyar ki sannan ki sallah ki gyara zuciyar ki sannan ki azumi ku kadaita Allah da bauta babu yadda za a yi kana sallah kana zuwa gurin boka ka shiga aljanna kafiri ne kai zuciyar ka cikin gyara zuciyar ka cikin gyara ba zai yi Allah ya karɓi sallar ka ba sai duk mutumin da ya ce maka gobe za a yi kaza ka ce ƙarya yake sannan ka shiga aljanna sannan Allah ne karɓi sallar ka amma in zai ce gobe za a yi kaza ka ji daidai ne to yanzu kai sallar ka ba ta cikin lissafi dan baka da imani baka da aqida ne to kai mushriki ne Allah da ya san abin da za a yi gobe amma yanzu kai tana da wani wanda zai baka wannan labari sawa'un wanda zai baki wannan labarin ko zai baka yana cewa rufe ido ka bude qur'ani ne ko lin tsaye don ka dauki tarbi ko kuma je ka dawo gobe na yi mafarki in gaya maka ko kuma zane yake a cikin tire da wani yashi yana ma wani bilinki bilinki da iyo ko ta yaya baka labari in ka kuskura kai da zama kafin shi ba magana shi ake yi ba Allah ya sa kun gane karatun tasihu ji imanin ka da Allah ka inganta shi ya zama kai Allah shi kai da shi ba ruwanka da kowa in ya canka sai aka yi waye gari abin ya kasance to wannan Allah ya ne ya jarrabe kai wai ka yi dako ba ka yi daba duk da haka ce ƙarya yake maka yace Allah ne haka ya jarrabe ka kun gane ha to ke tsammanin ki in ya kasa inda za ka samu kuɗi da bai riga ki ba banda ta kanti kai tsammanin ta in ya san hanyar za a yi a ci zaɓe ya baka kujera da ba ɗan shi ne ba ba wanda duba wani sakarci ba kai ne ka je wai a duba maka ta yadda za a samu kuɗi hanyar da za a samu kuɗi shi da zai haka idan na idan maka bilin bilinki da ido kuma me za ka ba shi in ya maka to ne hankali kake da shi ne ba. shi ai wannan hankali ita ke neman aiki to da ya san yadda zai yi kawai a samu zai tsaya wannan shirman shi ne ma yake ta kuma Allah ya kawo mai sakarai ya yarda da Allah shine inganta aqida kun gane wannan abu na gaba gangar jiki da ruhi idan gangar jiki ta yi haƙuri da ra'ayoyinta ta yi haƙuri da abincin gidansu ta yadda da ra'ayoyin gidan da gidan su ruhi da za a rinka kawowa daga sama shine wahayi wo ta yadda da wannan ta yi biyayya to wannan ita idan ta tashi daga ƙarshe za ta koma gidan suruye za a hau sama da ita kun gani? aljanna gaba ɗaya a sama suke shi yasa sai ka duba ko lissafin kawai a tsakiyar sa akwai wani rubutu kwala kwala na dakar rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko akwai wasu ƙananan rubutu da suka kewaye wannan manyan can daga ƙarshe za ka ga yace wa annal jannata haƙƙo. takunu ma sama'i sabi'a uliya lalle aljanna gaskiya ce ta kasance cikin sama ta bakwai madaukakiya kina aljanna ina suke sama suke to gangar jiki ba za ta tafi sama ba sai ta ba wa ruhi cikakken haɗin kai duk wahayin da ya sauko daga sama ya ce kaza za a yi ta ji ta yarda hani a mariya ta haƙura da shinkafa ta bi wannan rayu. wahayi ya zo ko ga abin da za a yi shi lafiya in ta ba ruhiya din kai to ƙarshe za ta shiga mun gane ko shi yasa ko fasto kake zai na cewa mai bi zai shiga mulkin sama an gane karatu kuna gane karatu da kyau to idan an kai rashin sa dan kwani ya jahula sai ya zama shi ruhi sai ya lalace sai ya bi ra'ayin gangar jiki shinkafa da doya sai suka rufe shi to an samu matsala shi ma kuma zai koma gidansu ba ƙasa zai koma kuna ganewa ala rama ba ma'aya إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Wa'inda suka kafirci suka ta ayoyin mu Allah yake la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata Allahu akbar إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء نعم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الله مدعو جنسك يتي وين يسول كاجرتي da suka karyata ayoyinmu kuma suka yi girman kai da barin ayoyinmu sai ce wayannan ba za a taba bude musu kogon sama ba sannan ba za su shiga aljanna ba in dai kada sun shiga aljanna to raƙumi ya wuce a kofar allura idan ruhi ya lalace ya yi ra'ayin gangar jiki ya zama shi abinci kawai ke so a kawo ya ci shi ɗan duniya ne to ba zai koma sama kar ka taɓa tsammanin mai irin wannan ra'ayin zai shiga aljanna baya cikin lissafi Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba hatta ya yi jamar fi san yarjiya har sai da kuɗi ya wuce da kofar allura Allah ya shirya da Allah madaukakin sarki ya ce wato a lokacin sai ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam ko to ya halicci annabi Adam sai ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha sai sanar da Adam sunayen abubuwa gaba daya sannan sai ya sa mala'iku ba sani ba dan ya kafa musu hujja da ya sa mala'iku ba sani ba sai ya ce me sai ya ce wa annabi Adam babu sunayen abubuwa sai Adam ya fara sabuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bayan ya gama fara malaiku ba su amsa sai ce musu idan ba ya ce ku na ci kowa sani ba abin da ke koyi da wanda ke cikin kasa na ci ku sanin abin da kuke bayyana da wanda kuke koyi ba yi fahimci wani? yanzu Allah madaukakin sarki ya fifita Adamu akan malaiku ko to fifikon da yawa Adamu na farko menene ne ilimi ashe idan ka zauna kai ɗan adamu ko ba ka ilimi to babu shakka ka tambari ka lalace baka gaji gidan ku ba albasa ba ka yi hannun ruwa ba ba haushe ya ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake to amma ga wani mahaukacin tsuntsu mutunci da kima na ɗan adam shi ne ne ilimi haka ne tsuntsu aka ce kowane in gaje na kuka gidan gidansa yake amma ka zo ka samu mutum shi ba kuka gidan gidansa yake ba wanda mutumin babu shakka ya ci shiga mawaci bahaushe ya sake cewa kyawun ɗan ƙwarai ba ku an sa ba kyawun dan kware ya gaji ubansa ba haka ba eh kenan idan ka yi ilimi ka gaji babanka saboda ilimi ya yi to idan ka yi ilimi ba to baka zama dan kware ba kenan tuwa sunanka kai ka faɗa ba ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 家庭生活会怎么